الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta 164 a littafin babban malami ta ƙiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala idikansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta na alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijaniya kada masu sauraron musu cewa ta ƙiyuddin hilali shi ma fa sharifi ne jikan annabi kwarai yadda shehu tijjani ta alhassani shi ma alhussein da ka duk wanda suka zagi ta dinin hilali to sun zagi jikan manzan allah kuma shi ma almagaribi ne sai su je su bincika sai su gani mu kuma kasancewar ta dinin hilali jikan annabi ne wallahi mu ba shi bane babban abin da ya fi damun mu wa in kana man san cewa duk wanda ya tabbata yana da nasaba da gidan manzon allah dole a mutunta shi a girmama shi shi sa kaga yake kokarin kama baki na kai wuce tijjani in ya tabbata jikan annabi ne to kaga in an je lahira ne ban da matsala da shi amma ni yanzu matsala ta shi ne Allah bai aiko su su duka guda biyun ba gayar abin da za su shi ne nuna wa mutane hanyar kakan nasu ta alkur'ani da sunna in abu ya saba shi kenan mu ajiye musu kayan su dama ba wanda Allah ya aiko daga shi wannan an ce yana kan tijjaniya wannan kuma yana kan akasinta yanzu sai a duba a gani wake kan ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata sai a yi riko da shi Malam Muhammad Taqiyuddin Taqiyuddin ya faɗa yake cewa aqulu ina faɗa wa billahi tawfiqi aqulu lahu wa billahi tawfiqi yace ina faɗa da shi Ibn al-Arabi da in tijjaniya da suka zo suka gina cewa akwai khatamul auliya'i shehu tijjani daga nan khatamul auliya'i mutanensa sun fi kowa yace ina faɗa alhadithu alladhi banaita hadisan da kai gini a alaihi hadisan da kai gini a kansa wato آه، الحديث الذي بنيت عليه حديث دقيق أكن هذا التطول الحديث الذي بنيت عليه هذا التطول حديث دقيق جني أكن ولن ولا كلف مكن كما غنت الله بكلف مكبا بما أقيب من كان قال يقول مصدر قولا أقول قال wanda mazaninsa shi kuma na bacci zula ne fi'ilin kala ya kulu idan aka yi masa tsari ya koma aka mayar da shi zuwa ga asalinsa domin mun san cewa kala fi'ili ne wanda yake ajuwa ajuwa kuma muna da ajuwa buwawi sannan muna da ajuwa yaƙi shi yasa lokacin da za a yi bina'in fi'ili akan ma'auli na fa'ala to sai an dawo da shi zuwa ga asalinsa kaman kala sai mun dawo da ainihin fi'il ɗin wanda ita ce wawo sannan sai mu ɗora mata shadda don ya dace da ma'aunin fa'ala ya fa'ilu mazarinsa sai zamanto shi ne a ta'ilu kaman wato ƙawwala yuqawwilu mazanin sa sai zaman to taqawilun wannan shine to haka idan zamu yi masa ƙari kuma akan ma'aunin tafa'ala akwai taqawwala wannan fi'ili na taqawwala shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ولو تقول علينا بعد الأقاويل da annabi ya kirkiri ba a taƙawul ka kallafa ma kanka faɗar wata magana wacce Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗora maka ba don a yana daga cikin ma'anoninsa da yake zuwa da su ya dilla ala takallum in yi nuni akan ɗora ma kanka wani abu kaman ta sabbara fulanun kaman ta shajja'a kaman ta kabbara wama ila zalika kaman ta shine wanda bai gane abu bai ɗora ma kansa yana so su ya gane shine yake hadar hadisin ladhi banaita alayhi hadar taqawula wannan hadisin da kai gina abin da ka dora kanka na kiran magana ka faɗa wanda ba a sa ka ba maudu'in na farko dai hadisin ƙarya ne walau sahha inda ma hadisin ya inganta ma dalla alama za an tabe ni akan abin da ka faɗa domin aina laka ta ina ka samo cewa anna jami'a arwahil anbiya'i dukkan rayukan mumini na da mummuni allazina waɗanda tusammihim awliya kuke ce masu waliye kana fi awwal khalqiha ta kasance farkon lokacin da Allah zai halicce ta majmu'atun jam'an ahadiyyan an tara ta tarawa lokaci ɗaya la tafdila fihi babu fifiko tsakani wala ta'ayina babu ayyana fa qawluka hadha rajmun bil ghaibi wannan magana ka zo ka faɗi wata matsala ta gaibu Allah bai faɗi ta ƙarara ba annabi bai faɗa ba wannan rajamin bai ne wa kadhibun ala kuma kima Allah ƙarya ne wa dawalib likitabi sunna zahirin alqur'ani da sunna tadullu ala khilafihi tana nuni akan sabanin haka قال تعالى في سورة آل إمران أن لا يفعل أتكين سورة آل إمران إيه؟ والفاذا بيدينا مغانا Annabi النبي ميه faɗa? cewa ya atabi ulumin lam takun fi da fatimi shahadatu lam tantalib bi tahaturi falillahi ma falillahi ma lil mustafa min ma'afihi sai ya ce dalalna bi ijma'in wa nasin tawaturi ala annahu bil hubbi wal qurbi mufrad cewa ata annabi ya zo bi ulumin da ilimin mukan da lam takun fi da fatimi wacce ba ta rubuta a cikin littattafai da aka ce ya zo da ilimi 'ya'yan an san daga ina ya zo da ilimin daga wajen Allah ya zo da shi shi yasa za mu ga duk abin da ba Allah bane ne sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ku ga in an zo ma in tirka tirka ta taso sai ce a jira yana jiran sai mai du ya turo da sako ya faɗi ga yadda za a yi shi yasa yake shahadatuha shaidan wannan ilimin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah lan ba ta ainihin wato ci karo ba bisa haturi ta hanyar wato da abin da ya shafi karitawa sai yake cewa falillahi malil mustafa wata hatur الشهادات التي يكذب بعضها بعض shi ne bata ci karo da shaidar da za a ce wannan sashen na gaggata wannan a'a ina shi sa yake falin lahi kai mun mamaki ya tabbata malil mustafa abinda Allah ya ga annabin zaɓi min ma'afi na fifitawar da aka yi masa yasa yake galanna mun kafa hujja ne da ijma'i na farko akwai ijma'i wa nassin da kuma nassi wanda izo tawaturi na alƙur'ani da sunna ba maganan bolanka ba ala annahu bil hubb wal qurb mufrad akan cewa annabi irin sanda Allah yake masa da kusancin da yake da shi a wajen Allah to shi shi kaɗai ne kun ga ba da molin ka aka wannan bacci da lanna bi ijma'i wa nassin tawaturi an kafa hujja ne da ijma'i da nassin tawaturi ba ka kawai ake zuwa a ce annabi kaza ba ba dalili ba haka ake ba sai yake cewa qala ta'ala Allah ya ce inna masala isa inda Allah misalin isa a wajen Allah Ka sali adam kamar misalin annabi adam ne khalaqahu min turabin wanda Allah ya halicce shi daga turbaya ثم قال له كن فيكون سنين يتي مسا زمو سي يزمو سي الله masa مسا الحق gaskiya min من ربك daga wajen ubangijin ka take fala takunanna min almumtarin kada ka kasance daga cikin mutanen da suke masu kokwanto ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana Allah yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma mun san cewa asali maganar an yi ta da annabi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa annabi wannan yake masa inna masala isa inda Allah ka masala adam kare min turabin thumma da lahu kun ya ce masa alhaqqu min falata kunan takunanna min al kada ka kasance daga cikin masu kokonto duk da ji wani fusatacce wani da ya fusata lokacin da muke magana ya rasa yadda za a yi ayar da ta zo gaba Allah ya ce faman hajja ka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natu llahi 'ala al-kadhibin sai ce wannan magana wannan ayar tana nan wa hajjawa ne in idan la'sa yadda da abin da annabi ya zo da shi ku kalli tsabar jahilci ba ko a ina zamanin annabi aka samu wahabiyawa uku muhammad bin abdullahi ba an haife shi hijira shekara dubu ɗaya ba da ɗari da wani abu duk da ya girma shehu tijjani baban shehu tijjani ne a shekaru in ya bashi shekara talatin da biyar amma an ba jahilci ba a ina aka samu wahabiyawa a zamanin annabi da zaka ce wai wai wai wai wai lokacin wai wai wai wai da su ake ana aka samu wannan wannan kaga jahilci ne وقال تعالى في سورة الصاد ألا يفتح سورة الصاد آية سبعين دقيقة سبعين دقيقة يتي إذ قال ربك للملائكة في لوكة أبنجد يتي ملائكة إني خالق نينا عليك بشرا متم من دين daga ainihin wato yimbu nan za mu ga cewa khaliqun ismul fa'il ne basharar sai zamanto maf'ulun bihi ne saboda ismul fa'il ya amalu amala fi'ilihi yayi aikin da fi'ili ke yi fa idan sawaituhu idan na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa daga gurina fa qa'ulahu sajidina to ku faɗi kuna masu yi masa sujjada in ji Allah subhanahu wa ta'ala. To a irin wannan a wannan munasabar za mu ga cewa a cikin suratu sa'ad da malin istishahadi a nan wajen. Za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo magana a cikin sura ya faɗi kalman al'aidu, a gurare da dama a ciki. misali za mu ga ya ce isbir alama ya kuluna wadkur abdana dawud zal'aidi innahu Allah mai ma'anan zal'aidi a nan wajen shine ma'abucin karfi saboda innahu Allah ya sake tafiya a can gaba Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ƙara magana yake cewa ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب أنا ما غنى النبي أيوم سيتي وخذ بيدك دجسا كاغنى شيكم وخذ يرقو بيدك لهنك دجسا دنبجي فضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم الأرض إنه أواب sannan idan muka sake tafiya za mu ga wa zakur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi ma abuta karfi wal awsa to a cikin nassin sura za mu ga haka Allah da yazo zo maganan halitta yace in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi فقهوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي yace ba za su ce ba za a ce Allah yana da hannu ba to da in an ce Allah yana da hannu an kamanta Allah da wa sai dai a ce karfi amma sun manta cewa yadda dan adam din yake da karfi shi ma Allah yana da karfi ba Allah ya ce wa amma ka wa amma adam fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa ba Allah ya ce a walan yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum min quwwa quwwa quwwa amma na Allah da nasu shine ne ta kamar sirhi wa shay'u babu wani karfi da kama da Allah amma Allah ya tabbatar da cewa suna da karfi shi ma yake yana da karfi amma karfin yafuwa ya fa nasu in ka fassara kalman al-aidi da ƙarfi a san wani yana ɗauka a lugar larabci sannan za ka ga cewa idan kalman al'aidu ta zo a larabci idan ƙarfi take magana ba a mata idafa amma kalman yadu ba za ta zo ba a yi idafa kuma ka ce ba hannu yake ɗauka ma wata ma'ana yake ɗauka ka sake komawa cikin isbir alama ya kuna da na dawo da zal'aidi ka duba za ka gani zal'aidi za ka kawo kalmar al'aidu a nan wajen an mata idafar wani abu ba a yi ba amma idan ka sake tafiya a cikin nassu surar dai da Allah mata madaukakin sarki ce wa da biyadika kaga biyadi ga ka amma yin din idama za ka sai zaman to waccan yadda din da ba idafa ba sai ta ɗauki ma'anar ƙarfi wannan wa da ka zai bisan da aka idafa sai ta ɗauki ma'anar hannu ka sake dubawa wa zukur ibadana ibrahim wa isma'il ishaq wa yaqub ulil aidi zaka ga ulil aidi ma abuta al'aida. aidi zaka al'aidu aidi anan wajen da ba a yi mata idafa ba sai zamanto karfi ake nufi amma wannan cewa ƙala ya iblis ma manaka an tazda lima khalaqatu bi yadayya akwai idafa ko babu akwai idafa shi yasa wannan ita ce ka'ida ta alqur'ani shi yasa Allah da yake qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن أن يدين وهم صاغرون an يدين sai sun ɗauka sun bayar da ita an yi lokacin kukuna kuna da karfi wahum shagirun da su kuma suna kaskantattu da haka za mu ga cewa shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu ƙa lokacin da yake magana yana maganan cewa mun halitti sammai da ƙasai Allah yake cewa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid sai ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub ya halitti mai da ƙasai a ciki ya ce wani gajiya bai same mu ba ga ko inda Allah madaukakin sarki ya ce mun halitti mai da ƙasai wato wato mun halitti mai da ƙasai Allah madaukakin sarki ya ce mun gina su bi aidi da karfi wa inna la musiuna kaga bi aidi a lokacin da ba a yi idafa ba sai zamanto aidi a wajen karfi take yi ba hannu take yi ba kuma za ka samu mutum ne zai ja maka ya ce kalmar wallahu huwa wali sai ce maka Allah ma ne. a daidai lokacin kuma ga waliyinsa shi ma wa wali amma sai ya ce masa laita ka da hiwa ya yarda Allah wali waliyin samawa wali. amma shin waliyantakar Allah da shehinsa ɗaya ne laita ka da hiwa shay'un saboda wannan shine ba wannan ma muhallin muke yi ba wa fi tafsirul jalalain ya zo cikin tafsirin jalalain me yake faɗa yake cewa inda hadhihi al-aya ma nassuhu ga nassunsa yace idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin sanda dan halicci mutum daga ƙasa yake huwa adam shine annabi adam fa idza sawaituhu idan na daidaita shi atmamtuhu na cika shi wani fakku a jaraitu na busa na gudanar da fihi a cikin samir ruhi fasara hayyan ya zamanto yana da rai wa idan fasun ruhi ilaihi a jingina rai zuwa gare shi a ce daga raina ta shirifin li'adam wannan idafa ce da shiri. kamar yadda ake cewa masallaci ɗakin Allah ai lillahi mulku samawati wal ardi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sama da ƙasa kowa ya san ba na kowa bane nashi amma keɓe masallaci a ce ɗakin Allah wannan idafa ce ne ta shirye amma yadda ake da naqatul lahi fa qala lahum rasulullah naqatul lahi yace masu wannan taguwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala war ruhu shi kuma ruhi din nan jismun jiki ne latifin wanda yake mai taushi ya haya bin insanu bi nufuzi fihi dan adam yana rayuwa idan Allah in zartar da ran a jikinsa Allah ya ce faɗa'u da husa jihina ku faɗa kuna masu masa sujjada su turi ta hiyyatin bilin hina'i sujjada ta tahiya ta hanyar durƙusa masa to ma menene mu ɗauka ma sujjada ce ta gaske ai wannan ƙa'ida na wa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa tana nan Allah yana zabar abin da ya ga dama ma kana lahu mal khiyara bayi ba su da zabi da haka lokacin da Allah zai ce mala'iku kuma annabi Adamu su gada koda da gaba guda bakwai suka yi ta irin wacce ake ma Allah yanzu ba sun yi ta bane a kankin kansu suna bin umarnin Allah subhanahu ta'ala ne da yake su je su me yasa shi mai jalale ne fassara su a nan wajen da al-inhina saboda yana ɗaukar haka a dogon larabci shi yasa za mu ga Allah ya faɗa ya ce kunna bitu ha jami'an bayan da ya gama wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa in kunna da kulu ku tuna lokacin da muka ce ku shiga hadihil qaryata fa kulu minha haythu shi'tum faraga da duk abin da ke cikin garin ku ta arewaci Allah ya ce wa da kulul babu sujjadan nan sujjadan ba ku shiga garin kuna masu yin sujjada da gaba guda bakwai a'a kuna masu yin hinayi abun mamaki jama'a abun mamaki abun mamaki wannan littafin da ake ganin sa littafi ne na shehu usmanu dan fobi in hinayi du'awa in hinayi du'awa da haka mu ga Allah ya ce wa da kulul baba sujjadan wa qulu fitatu lagafin lakum khatayakum wa sanazidul muslim su shiga garin suna masu dukawa ne ba suna masu sujjada ba da haka muna da sujjada guda biyu akwai al akwai asugura sujjadar da za a yi da gaba guda bakwai banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ake wannan a doron ƙasa sana ko sujjada da ake in hina'i dukawa wannan ba yi ne ya faɗa a cikin jalalai karka ce a'a ko karatun ne sannan a cikin iya usunna in ka koma babin da ke da alaƙa da abin da isha shafi gaisuwa za ka ga akwai inda shehu usmanu yake magana akan abin da ya shafi kuyaya kalistana wa mutum wajen gaisuwa shehu usmanu ya ce haram bari mu gani ko Allah ne sa an kai kan wajen yanzu da muke karatun nan dan kada wani ya dauka ya ce to ayi kafin mutanen nan ba san zaman lafiya suke yi ba kaza kaza kaza kaza ai mu ne muka ce a'a ba mu bane muka ce shehu usmanu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kansa Allah kai masa rahama shi ya faɗi wannan karatu a cikin littafinsa na iya sunna wa ikmatul da cewa rissa na kai koya yake in dai wajen gaisuwa ne inji shehu usmani ce to wannan rissanawa haram Ta sai ku duba ku gani suwa ake zube musu wajen gaida su ana ta kifewa kifewa sai sa don ku gane wannan bai daidai da addinin musulunci ba ta kuma wannan ɗabi'a da ɗan afirka baƙaƙe ta dace bature ba yadda za a yi kai da kai ya kibe ba a ina san zai baka hannu wallahi to shi yasa kana gane wannan abin addini ne ko al'ada ne in yi zaman to duniya za ta iya haɗuwa a kansa yanzu zo sallama duk inda ka haɗu da mutum a duniya kana iya ce masa assalamu alaikum ya ce ma wa alaikum assalam ya baka amsa so da wannan tsarin ya dace da duk duniya amma durƙusan nan Ya ku samu ce akwai waɗanda ba za su iya yi ba wasu mutane ya shafa bai shafi wasu ba don ku gane cewa ba addini ba ne a al'ada ce aka shigo wa da mutane ita addini daga nan kuma ta zo ta zama addini mai zaman kanshi ake auna mai imani da shi da mara imani ake auna mai kirki da shi da mara ainihin wato kirki ake auna mai san Allah da wanda bai san Allah ake auna mai san gaskiya da wanda bai san ainihin wato gaskiya wannan yana daga ciki ina ganin kamar shi usmani ya kawo a babin sallama ne da neman izini wani matafi shafi na ɗari da hamsin da tara magani na tabbatar insha Allahu ba za a rasa ɗari da hamsin da tara ba za a rasa maganan nan ba a cikin iya suna. Eh, na san shehu da izinin Allah ya kawo ta eh, na ka kai mana alkana nuna cewa kamar lokaci ya yi ka bari mu karanta wannan karatu mu gani shehu yake faɗa cewa في بيان طريق fi Babu في wa الصلاة والاستئذان bayani ma a وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية لبيان لأبن متاني سفكي قلوب وجن سلم يتي ومن طريق سنته إفشاء السلام yana daga cikin hanyar sunna annabi ya sallama akan wanda ka sani da wanda baka yi ba baka sani ba ya kawo cewa ya kawo ya kawo to har ya zo inda yake maganan cewa wato kufi sahihi bukhari ya kawo izharu man sallama su nisban ya kawo to sai وأما ما أحدثه النافع في هذا الباب الذي هو باب السلام والاستئذان ومن ذلك في السلام أيضا الدعاء ya kawo maganan addu'a sannan bayan ya kawo maganan addu'a to akwai inda ya kawo wa min zalika sai ce yana daga cikin wannan Allah ya taimake na ga magana akwai wanda yanzu yana nan ya yi ƙafi inda na ce akwai a cikin iya usunna in ban kawo bai sai a yi dama ƙarya na cewa mutane a'a a shafi na ɗari da sittin da ɗaya a nan shehu usmanu bari sa alama da biyu a nan shehu usmanu ya eh, wannan magana ya ce wa min zalika fi salami alin hina da zalika yana daga cikin haka ritsinawa in ji shehu usmanu lokacin gaisa, sai ta huwa bi da atun muharrama ijima'an. Ishe usman ya ce durkusawa bid'a ce da malamai sun yi ijma'in cewa haram ne idan sadaka alaiha annahu ruku'un shar'an wa illa fa huwa bid'atun makruha musamman idan ya gaskato akan wannan abin cewa ruku'u ne na shari'a سيتي وفي المذكر قد روى الترمذي عن أنس قال da رجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخوه أو صديقه أينهي له فقال لا إذا متن يحد إذا تنقوانسا شن زي جلق سامسا النبي يتي آآ فهل يكاو آل أبو الحسن المالكي في تحقيق المباني سيتي وظاهر هذا الحديث أن مطلق إنهناء الرأس منهي عنه wato mutlaƙin lissanawa in ji shehu usmanu an gana wa afta ba'arhum bi jawarihi idan kana la yuzuqu alayhi annahu ruku'un shar'a wasu sun ba da halaccin sa idan bai wato gaggato akan cewa ruku'u bane na shari'a sai ya kawo wa na talfis al-ikhwan wa kadhalika yakrahuna al-inhina wa hum kathirun fi fuqara'i zamanina laka haka ya kawo wa fi ummatil murid sadiq da kaza to amma sai da ya kawo cewa a baya malamai sun haɗu cewa bid'a ce wacce take muharrama ya zo a cikin ummatil murid sadiq wa amma حتى الجبهة فنسك ابن الحارث الملك له على منعه قال هو صدور أو شبه صدور وكذلك انهناء الرأس الذي يفعله المصريون وغيره وكاب عند الله بداود ومن ذلك القيام الذي ابتاده بعدنا لبعد للبعد في المجالس والمحافل وهو بدعة مكروه وقيل بدعة والصواب أن ذلك مكروه وأن أبو mutum ya zo waje ya zo kowa ya miƙe saboda girmama shi shau ya ce wasu sun ce muharram ne wasu sun ce a halatta wasu sun ce makaruhu ne ya ce amma kauri zance shi ne bakaruhu ne kaga in ka san wannan bai kamata ka bari ana maka shi da sunan girmama ka ba dan ya sabawa shari'a yanzu wunan kasar kowa ya sani akwai shehun da an taba mai sujjada da gaba guda bakwai irin yadda ake wa Allah kuma ya fito yi kokarin ya ba wannan abin kariya To eh ai ya halatta ba ko wai mala'iku ma sun ma annabi adam sujjada shi ma wannan ne dalilin sa shi ma a masu sujjada Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu ana nuna lokaci yayi Allah ka tsare mu za mu tsaya nan wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh